Tasalonikawa ta fari Sura hudu A ƙarshe kuma, ’yan uwa, muna rokonku, muna kuma ƙarfafa ku saboda Ubangiji Yesu cewa, ku yi rayuwar da ta cancanta da ku, rayuwar da take faranta wa Allah rai, kamar yadda kuka koya a wurinmu, ko da yake kuna yin irin rayuwar nan, sai ku ƙara ƙoƙari sosai. Gama kun san umarnin da muka baku. ta wurin ikon Ubangiji Yesu, gama wannan shine nufin Allah, ya mai da ku masu tsarki, saboda haka sai ku guje wa halin lalata. Kowa ya san yadda zai bi da jikinsa cikin tsarki da mutunci, ba ta muguwar sha'awa ba, yadda wadanda ba Yahudawa ba suke yi, wadanda ba su san Allah ba. Kada wani ya cuci ɗan uwansa ko ya yi masa laifi a wannan al'amari. gama Ubangiji zai hukunta masu aikata dukan waɗannan abubuwa, kamar yadda muka gaya muku tun da farko, muka kuma yi muku gargadi. Gama Allah bai kira mu domin mu yi zaman kazanta ba, sai dai zaman tsarki. Saboda haka, duk wanda ya ki yarda da wannan koyarwa, ba mutum ya ki ba, Allah ne ya ki, Allah wanda yake ba mu ruhunsa mai tsarki. Game da kaunar uwa kuwa, ba sai wani ya rubuta muku ba, domin ku da kanku Allah ya koya muku cewa ku kaunaci juna. Hakika kuwa, kuna kaunar dukan ’yan uwa a duk ƙasar Makedoniya, sai dai muna karfafa ku, ’yan uwa, ku kara yin haka kwarai da gaske. Ku yi ƙoƙari ku yi zaman natsuwa, ku kula da al'amuran da suke gabanku kawai, kuna kuma aiki da hannuwanku yadda muka koya muku. ta haka za ku za masu mutunci ga waɗanda ba masu bi ba, kuma ba za ku dogara a kan kowa ba, amma yan uwa, ba masu ku kasance da rashin sani game da waɗanda suka yi barci ba, wato waɗanda suka mutu, domin kada ku yi bakin ciki kamar sauran mutanen da ba su da sa zuciya. Tun da muka gaskanta Yesu ya mutu, ya kuma tashi, haka kuma muka gaskanta cewa waɗanda suka yi barci a cikin Yesu, Allah zai dawo da su tare da shi. Muna kuwa sanar muku bisa ga kalmar Ubangiji cewa, Mu da za mu kasance da rai a lokacin da Ubangiji zai dawo, ba za mu riga waɗanda suka yi barci tashi ba, ko kaɗan. Gama Ubangiji da kansa ma zai sauko daga sama da kira mai ƙarfi, da muryar babban mala'ika, da kuma busar kahon Allah, waɗanda suka mutu cikin almasihu. su ne za su fara tashi sa'an nan mu da za mu kasance da rai a lokacin za a ɗauke mu tare da su a cikin girgije domin mu sadu da ubangiji a sararin sama za mu kuma kasance tare da ubangiji har abada saboda haka sai ku ƙarfafa juna da wannan magana